yanzu dai shafukan zumunta na social media na ma taka muhimmiyar rawa wajen samun labarai ko kuma ida sako a tsakanin al'umma domin kama da kafofi irin su facebook twitter bado instagram google plus whatsapp da ma kan fa kawo labarai a cikin sauki to sai dai ko yayin da inda aka ci gaba akan yi amfani da irin waɗannan kafofi ne ta inda suka dace a kasashe masu tasowa da alamun fa ba haka labarin yake ba architect sadatu aminu raji malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa wato adamawa state polytechnic ta ce wasu har yanzu ba su ma iya amfani da waɗannan kafofi ta yadda ma ya kamata ba domin maimakon samun ilimi labarai ko fasaha wasu sun koma amfani da kafofin ne wajen yada karya ko kuma tada husuma yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a ɗauka yada wayar kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a abun nan a hanyar yada <laughs> zumunci na abun nan social media so inda a ce za a dan samu lokaci dai kaɗan a duba ko a samu sai sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai da zai fi abun nan za a fi samun alheri sosai akan yanda ake yaɗawan din. Shi Malam Muhammad Lawal Dalladi ya ce ma abin mamaki ne wasu sun taba yin amfani da hotunan su lokacin da aka samu tashin bom wanda ma ya rutsa da su a masallacin kwalejin su to amma kuma sai aka yi amfani da irin waɗannan hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila a jihar Taraba ya ce a wannan ko ya ma bashi mamaki matuƙa. Yanzu yawanci abin da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yaɗawa da jita-jita. da gulma tsakanin al'umma don haka yana aifar da fitinu da yawa yana aifar da tashin hankali da yawa ba zan taɓa mantawa ba akwai ran da nake kwance sai na bude facebook dina kawai sai na ga ana faɗa mambila amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a jambutu cikin jimeta sai ya sa ya ce gashi an kashe fulani a, a mambila kuma ina cikin lokacin da ya bambulas na na, na jambutu kawai sai na tura masa na ce ka ji tsoron Allah ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai haifarwa so social media ya ta luma, ya lalata luma, da karya sun zama makaryata ana samun fitinu-fitinu ana yin abuwa kaza sai ka ji an yi haɗa shi kaza ya faru kaza ya faru kuma yawanci ba gaskiya abin da ke faruwa ba kenan to yalla bai ko shin ma wace kafa ce tafi illa a cikin waɗannan kafofin sada zumunta haila yau ga malamin kwalejin kimiyyan wanda ya fi illa shine wannan whatsapp domin whatsapp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon yana kunshe da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharing din su to nan ne ma zaka dan samu sauki a cikin al'amuran domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba don ana turo sakonni dewa masu ɗumbin yawa wanda ba su da ma'ana ba su da ma'ana a addini ba su da ma'ana a zamantakewan al'umma ba su da ma'ana a koda harkan kiwon lafiya ne so da yawa za ka gani a whatsapp din nan dai an turo ma abun tashin hankali wanda ba gaskiya bane fa bai faru ba za a ce ma a wuri kaza wuri kaza wuri kaza musulmai kaza kaza kaza kaza an yi musu illa ko kuma kristoci kaza kaza an yi musu illa kawai sai ka ɗauki kiyayya ka ɗora musu kuma watakila abubuwan nan ba haka bane babu source ba inda aka ce ina aka samu wannan abun babu shi don haka wannan shi ya fi kowane harka na social media illa gaskiya yana da illa sosai so da yawa ana sa ana ana ana ana ana tura sakonni na tashin hankali za a gani a wazo kawai sai ga mutane su. arke da rikici gaskiya wannan yana da illa sosai kuma ya kamata a ce mahukunta sun wani abu kai ya zama ana monitoring wannan abubuwan sakonni da ake tura wannan ya zama ana monitoring saboda da an tura sakon a san cewa wani ne ya tura sako mai kaza wanda ya kawo mutane illa kaza sannan mu a Najeriya ba mu da statistics na ce okay wazo nan sakonni da ake tura ta mutane nawa yi ma illa a harka kaza mutane nawa ya yi ma illa a harka kaza ba mu da shi Ibrahim abdulaziz sashen sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya